Mutane kimanin 35 ne shugaban majalisar CNSP Janar abdulrahman Chani ya nada a matsayin mabobin hukumar Kwaldef mai alhakin yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa. Sun hada da hafsoshin sha'anin tsaro goma da farar hula 25 da suka hada da lauyoyi da alƙalai da masana tattalin arziki da kuma wasu 'yan fafatuka na ƙungiyoyi masu zaman kansu. wannan wani matakin share fage ne a yunkurin da hukumomin mulkin soja suka sa gaba domin soma binciken almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin gwamnatocin da suka gabata a ra'ayin wani 'dan siyasa alhashi asmanu muhammadu daga yanzu ana iya cewa kallo ya koma sama dan farfula sun yi ta cewa an yi sata an yi kara an yi tace to suna yanzu adda yuka da nama cikin wannan bincike su ti su binciko kuma su amso su maido sannan waɗanda ke zargin wane da wane ina zaton za su kyale wannan kwamisiyo ta yi aikinta na bincike da tsaye da gaskiya da adalci. Shugaban kungiyoyin farar hula na Rezo Esperance Bashar Muhammad wanda ya bayyana gamsuwa da kwarewar da dama daga cikin jami'an hukumar ta Kwaldef na da shakku kan cancantar wasansu domin yaƙi da cin hanci babbar magana ce da ke buƙatar sanin makamar aiki in ji shi. Aiki ne wanda yake buƙatar sanin shari'a, yake buƙatar sanin yadda ake karɓar haraji da sauransu kenan fiskalite kuma yake buƙatar sanin harkar duwan da sauransu kuma yake buƙatar sani na musamman na tunguma mudahana da dukiyar jama'a to magana gaskiya akwai wa'anda ba su da wannan horon kuma ina ganin ba za su iya kawo kallo ba wajen wannan shi kawo cikin rikon karya muke ya kamata ya kasance duk ayyukan da za a tafiya da su ya zamanto an yi su bisa kan gaskiya an yi su bisa kan shari'a a kwato dukiyar jama'a samun nasarori a ayyukan wannan hukuma abu ne da ya danganta da wasu muhimman matakai da ya kamata a ɗauka tun yanzu na farko dokoki na musamman wanda yake ba shi dama ya yi aiki ba tare da taka birki daga wani wuri ko daga wasu. Na biyu ya kasance kai kanka mai ɗiyauci ne kuma kowa ya yarda da hakanan. Kenan ba za a iya tunguma kaba da wata rashawa da cin hanci. Sannan na ƙarshe kayayyakin aiki kama da abubuwan da ya kamata na kai da kawowa da kuma albashinsu da sauransu. A nan gaba ne mambobin hukumar takwal def za su yi rantsuwar kama aiki ko da yake kawo yanzu ba a tsayar da rana ba a hukunce. yaƙi da cin hanci a Nijar wani abu ne da a baya ya zama wa gwamnatoci karfan kafa sakamakon yadda jam'in siyasa ke fakewa da ƙawance don kare mukarrabansu daga dukkan wani yunkurin mashara'anta saboda haka 'yan ƙasa ke fatan ganin a irin wannan lokaci na gwamnatin riƙon ƙwarya mahukunta za su kwatanta iwa tufka hanci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.